Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. To ga wani sirri na jalabi kamar yadda muka saba da wannan wata. Da fatan Allah ya sare mu kowa abin da zai yi dindimin maulidi lafiya. To wannan tantabara da aka gani ana samun ana rubuta izawaka wake-wake kafa uku a samu farar kaza, yi eh, farar kaza a dafa shi a sa komai na hadi. sai a cire a cinye naman duka amma ba a tauna ƙashi sai a haɗa da wannan ƙashin da wannan gashin a ajiye su. An gane ko? Sai a ƙara rubuta wata isa isawakan kafa uku wake-wake ita ma sai a sake a dafa farin sabo shi ma a cire wannan ƙashin da gashin a ajiye. a ƙara rubuta wata isawaka ɗin ƙafa uku wake-wake samfar tantabara a dafa, a dafa shi, shi ma a cire komai shi To wannan idan an gama sai a aje su, sai a aje gashin su da wannan ƙasusuwan nasu. Kun ga an samu isawaka tara kenan ko? To idan aka tashi <clears throat> duka wayannan gashin da wayannan ƙasusuwan za a take su ne sai a samu turare kala kala na hayaki guda bakwai. A samu turare kala kala na ruwa guda bakwai a haɗe su sai a <clears throat> musu dakan hayaki. to da Allah ɗan kasuwa ya rika hayakin wannan kafin ya fita kasuwarsa wallahi don rashin jama'arsa don rashin jama'arsa wallahi zai ga buɗe na alkhairi wannan kawai iyaka zama kowane daga cinsa ka yi iza kafa uku kawai ka dafa kaza ka ci ba tare da kayi wani abu ba jalabi ne na samun alkhairi mai ƙarfin gaske wajen da samun jama'a sosai gabas da yamma kudu da arewa ko kuma na zaben ko na farin tantawar to balle a ce mutum ya haɗa duka ukun ya yi kuma ya haɗe su yi musu duka haƙi ya kawo wayancan abubuwan a sa to wallahi wannan ɗan kasuwa zai sha mamaki ko kana da jifa ko kana da jifa sai kaga harkokinka sun canza wannan sirri ne mai ƙarfin gaske mun fito shi ne domin 'yan uwa su samu allah koya masa buri na alkhairi a samu abin da zai hidimar watan maulidi eh, alfarmar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ina muku fatan alkhairi